Kalangu, Sashen Hausa studio Kalangu ke sauraro daga nan birnin Yamai ga labaru da harshen Hausa mai gabatarwa gunguma mandantani ga kanun labarin. Babban kwamitin sadarwa ya sa hannu ga kudurin doka mai ƙayyade sharuɗan bi ga aiwata aikin talla a cikin kafofin bada labaru. Manoman agada sun buɗe kasuwar baza kolin kayan aikin noman rani a nan yame. A cikin rahoton musamman na yau za ku shi yanda tsarin bada magani kyauta ya kasance a asibitin tera. Assalamu alaikum masu sauraro barkanmu da wannan lokaci yanzu kuma ga labarun kamar yadda suke. Nan da ɗan lokaci a ƙasar Nijar tallace-tallace bisa kafofin bada labaru da ke wallafawa da ake wallafawa ba kan ƙa'ida ba za su tsaya. A ranar biyar ga watan Janairu babban kwamitin sadarwa ya sa hannu ga ƙudurin doka mai ƙayyade aikin wallafa talla ta hanyar kafar da labari inda aka zayyana hanyoyin bi na samun wato inci na gudanar da wannan aiki garba usman na sai ya yi wa kuzi alasan ƙarin bayani. le fait qu'on arrive à régir ce secteur. Ganin cewa muna iya lura da wannan fanni hakan na baiwa hukumar sadarwa damar bi sau da kafa tallace-tallace da ake watsawa ta kafafen yada labarai. Idan wata tallata ƙarya ta wuce ta hanyar wata kafar yada labarai ko kuma wata ma'aikata mai izinin yin talla ta yi tallar ƙarya wannan taka doka ne kuma hukumar sadarwa CSA za ta ɗauki matakan da suka waje ba. Tuni hukumar ta CSA ta girka wata majalisar kula da talla da ke lura da talla ta hanyar kafafen yada labarai kuma muna da kayan aiki da ke bamu damar mai mai da hankali akan duk kafafen yada labarai na Nijar. Da zaran wata kafa ta yada wata talla ta karya muna iya ganowa kuma sai mu shigar da zancen a gaban majalisar kula da talla wadda za ta bai wa hukumar sadarwa shawara dangane da matakan da ya kamata a doka. va A gaida Asumana shi na da fassara. Tun ranar jiya sojawan ƙasar Nijar sun samu sabbin general da brigade guda tara su ne kanal manjo-manjo da kuma kanal-kanal Umaru na mata Gazama, Sani Isa Kashe, Muhammadu Munkaila, Salifu Modi, Abdulkarim Gukwai, Abu Tage Muhammadu, Muhammadu Abu Tarka, Baje Saidu da Tijani wato Abdurrahman. Rukunin sandika na reshen ministan matasa wasannin motsa jiki da al'adu sun wallafa wata sanarwa a ranar talatan nan da ta shuɗe. A cikin wannan sanarwa rukunin ya yi furuci kan tsarin haɗuwar matasa da kwamɓarar neman takobi da aka yi a zandar. Mutari Muhammadu ya fasarta bayanin Moru Hamadu mamban ƙungiyar. Rashin gamsuwar mu shine duka tarurrukan sun gudana ne a cikin rashin tsari. Da farko dai taron matasa da ya gudana a tawa. mutanen mu da aka baiwa alhakin shirya taron ba a tsara su ba da kyau. Ba a ma biya su ba sai a ƙarshe ne aka baiwa kowane jika talatin da biyar. Sannan kuma a ɓangaren kokowa mu waɗanda suke mambobin kwamitin tsare-tsare an fitar da su a gefe ɗaya. Kuma alƙalan wasar da ake ba su lokaci kafin wasannin su shirya a wannan karon sai a fagen wasar ne aka ba su dokokin wasar. Mu mun daɗe muna cewa gwamnati ta sake muna wannan minista tuntuni kuma muna ƙara shaddadawa. Nous avons demandé son départ depuis et nous confirmons que départ est A fannin siyasa kuma muna shaida muku cewar an aza wata takardar bukatar tsige Saini Yakuba da ake cema Mereda daga kujerar kwarnatar Kominal Lumana Afirka shiya ta hudu ta nan birnin Yame a fadar wani a fadar wani gimshikin kungiyar cikin jagora takwas na shiyar bakwai ne suka sa hannunsu ga wannan bukata inda za a tattaunawa bisa maganar a wani taron gaggawa da zai gudana gobe asabar a can cibiyar jam'iyyar wato rishin ingantar da aikin jam'iyyar ne makasudin cire wato sai ni mareda da wasu abokansa guda shidda. A nan yame jiya ne aka buɗa kasuwar baza koli na kayan ɗanye na manoman agadas wanda suka kawo a can hilin wato plus ɗiyan itace fomdatar albasa da sauransu su ne aka baza jigon da aka tsaida bana shine gudunmuwa mai kauda yunwa ga rahoton da habibu garba ya naɗa a sumanishi na yaya lamarin ya kasance. Mazauna birnin mai da dama ne suka mamaye dandalin Palastumo inda ake gudanar da kasuwar baje kolin kayayyakin noman garake na jihar Agades. Wata mata mai suna Hajiya Maimu da ta je sayayya ta bayyana mana cewa farashin dankalin turawa, albasa da 'ya'yan itace yana da sauki. A kasuwa dala ɗari ake sayar da kilon dankalin turawa amma a nan dala tamanin ne na saye shi. A gaskiya abin yana da sauki kuma mun san a Agades ne yake fitowa sannan kuma ya fi na ko ina daɗi. Isufu Sigidi wani mai noman garaken ya tabbatar da cewa wannan kasuwar baje kolin ta bakwai ta soma da kyau sai dai ya kuka dangane da karancin hili. Mun kawo lemu, mun kawo pom de terre, mun kawo dabino, mun kawo malohiya, mun kawo abubuwa da yawa. Mutane alhamdulillah suna zuwa. Da plastu mun nan ne suke zama kullum shekarun ga amma wannan shekara mun zo an raba ta kwa. Deja akwai sauran mutane mu can start. Daga cikin masu noman garaken akwai matasa maza waɗanda a shekarun da suka gabata ba su komi bayan yawo cikin garin Yamai. amma a yau suna samun horo daga masu noman garake na agades sun zaɓe mu ne muna tafiya tare da su buzayen muna yi musu ban ruwa a garakensu sai mu zo su biya mu kuma in mun zo a nan muna sayarwa ne a tare wannan kasuwar wata babbar garabasa ce ga masu waɗannan kayayyaki kuma za a kwashe watanni da dama ana gudanar da ita a gaida asumana shina da mutari muhammadu Ana gudanar da aikin tiyata da binciken kiwon lahira al'umma kyauta a can asibitin sayi ranaku goma sha biyu zuwa sha uku ga watan Janairu dubu biyu da goma sha takwas tsari da gidan wato almashihu Evangelic International tare da haɗin gwiwar ƙungiyar ƙwararrun malaman kiwon lafiya da na fannin magunguna na Kiristan ƙasar Nijar da asibitin gari ta sai ne suka shirya wannan wato aiki. Ga Fasto Burema Abubakar ɗauke da ƙarin bayani, Mutari Muhammadu ya fasarta. Jama'a sun saba ganin tawagar likitocin ƙasashen waje, amma a wannan karo likitoci ne 'yan Nijar waɗanda suke son sakewa tare da nuna baiwar da Allah ya yi musu ga 'yan uwansu 'yan Nijar musamman al'ummar sayi. Muna tare da ƙwararrun likitoci da za su auna mata masu juna biyu waɗanda suke fama da matsaloli, da maza ma za a yi musu fashi, da dai masu fama da cututtuka daban-daban, kuma kyauta ne don don haka ne ma muka zo har a nan wannan ma ai shi ne ake kira taimako mun ga ya dace mu kawo tamu gudunmawa a kan kiwon lafiya a nan sayi notre petite contribution A ƙasar Mali, ƙasar Mali ɗin tana cikin zaman makoki Bakin abure 'yan asalin Mali su 48 ne suka rasa rayukansu a cikin teku ranar Lahadin nan da ta shuɗe inda suke neman ƙetarawa zuwa Turai. Tun jiya Alhamis ake fuskantar wato zaman makokin na kwana biyu da shugaban ƙasar Malin ya bayyana a gudanar. Mu saurari fasarar bayanin Musa Aliyu Kone wanda yake shugaban fadar minista mai kula da 'yan Mali ne a ƙasashen waje. A bayanan da muka samu daga waɗanda suka tsira da rayukansu mutane 39 'yan Mali ne, sannan kuma mun samu labarin mutane 50 ne suka rasa rayukansu, a cikinsu 38 duka 'yan ƙasar Mali ne, kuma mutane 69 da suka tsira da rayukansu an tsare su ne a wani ɓangare. Tuni aka aike da wani wakilin gwamnatin Mali wanda ya tantance mutane 69 'yan Mali ne. Mun yi iya ƙoƙarinmu wajen yin gangami da wayar da kawunan shama'a, amma duka da haka an samu mutane da dama da suka zaɓe su bi wannan hanya mai matuƙar haɗari. A gaida mutari Muhammadu da fassara. Bayan cirewar setin wallafa labarun studio Kalangu tsawon sati uku a garin Arlit, mazamna birnin sun bayyana muna ra'ayinsu game da wannan cirewar setin a yayin da kuma wato setin ya komo daidai ga abin da suke shaidawa wakilinmu da ke Arlit Usman Umaru. game da tsinke wannan gidan radiyo radda na lalabe shi ma ban same shi ba rannan sai ni ji duka garin kamar an hudda ni daga cikin Nijar kwata-kwata ga yau na ji kalangin nan ka zo ka ji irin daɗin da na ji waɗanda suka yi tunani a kawo shi Arlit to da Allah su bar tunanin tsinke shi kuma dan saboda in suka tsinke shi kamar sun tsinke mana rayuwa ta nan Arlit saboda yana ƙara mu da abubuwa da yawa radio kalangu yana ƙayatar da jama'a duka gaba ɗaya muna jin daɗi sosai bisa eh, labaru da suke kamana lokacin da ya ɗauke lalle kai an ji jiki ma zan ce misali tunda yake gaskiya babu daɗi kawai he muka ji an yi firifan mu da komi da komi. Radio Kalangu radio ne wanda kamar mu da gare mu nan kamar zaman BBC duk wani labari wanda ka sani wannan radio Kalangu muna samun labari cikakke da gare kowan lokaci za ka ji labari cikakke tasacce radio ne mai watsa labaru na ƙasa na ɓoye shi yana huddo shi ma Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A Agadez. Tare da Radio Sahara. A kalan ba da bakwai zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Kausai. A kalan ba da hudu zangon FM. A Ningimi. Tare da Radio Dilerem. A kalan ba da tara zangon FM. A Kabalewa. Tare da Radio Mambiyo. A kalan ba da tara zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalol. A kalan ba da shida takwas zangon FM. A Walam. Tare da Radio Baru. A kalan ba 95.1 zangon FM. A tera. Tare da Radio Liptako. A kan lamba 98.7 zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba 95.1 zangon FM. A Nyamai. Tare da Radio Scoot da ke Kwartagi. A kan lamba 99.9 zangon FM. A Madawa. Tare da Radio Sarauniya. A kan lamba 102.1 zangon FM. A Tano. Tare da Radio Demargu. A kan lamba 99.9 zangon FM. Studio Kalangu. kai tsaye kuke shauraren shirye-shiryen studio kalungu daga nan babban birnin yami yanzu kuma ga shirinmu na musamman. Ɗawainiyar ɗaukar yaunin marasa lafiya a asibitin Tera ana zartar da shi ne bisa tsarin da al'umma ke kawo tata gudunmuwa in ji shugaban asibitin. A wani rangadi da ta kai a cikin karkarar Adama Dawaki ta firanta da Dr. Isa Umaru, shugaban asibitin, mu saurari firar tasu. La moyenne du taux d'utilisation, c'est-à-dire le nombre de nouveaux consultants, c'est à peu près 40. Kasan yawan mutane masu zuwa a duba lafiyar su kusan kashi 40 cikin 100 ne. Alhali kamata yayi a samu kusan kashi 80 cikin 100 domin ganin cewa harkoki sun tafi kamar yadda ake so. Akwai gidajen likitar da ke wuce kashi 40 cikin 100, amma a jimlice haka ne. Akwai dalilai da dama da ke sa haka. Ina iya cewa saboda yan kuɗaɗe da aka kara ne, mutane ba su da kuɗi, waɗansu suna da tunani irin na gargajiya. Cututtukan da aka fi yawan samu a cikin dipatama ɗin tera su ne zazzabin cizon sauro da ta hanyoyin lumfashi akwai gudun dawa wani lokaci kuma akwai matsananciyar cutar tamowa da kuma mai dan sauki akasari kowa yana kamuwa da cutar zazzabin cizon sauro amma yara da mata masu juna biyu su ne masu rauni ba iya cewa mutum nawa ke zuwa likita a rana ɗaya sai dai kamar a ranar kasuwa muna iya duba lafiyar mutane kimanin talatin na wasu garuruwa amma in ba haka ba bai wuce mutum goma ko sha a rana ɗaukar ɗawainiyar marasa lafiya nan da wasu wajaje ta hanyar tsarin ba da 'yan kuɗaɗe ne wato mutum mutum ya bada a duba lahiyarsa sai a bashi magunguna daidai lokaci haka ne abin ke wakana tare da kokarin al'umma ne da abokan hulɗa da kuma gwamnati da ke sa hannunta musamman wajen bada magungunan cutar zazzabin cizon sauro bada magungunan kyauta ga yara sabbin aihuwa zuwa shekaru biyar ana yin sa a tera amma a gane cewa wannan tsari shine shine binciken lahiya da bada magunguna tuni ta hanyar yan kuɗaɗe da al'umma ke badawa a kuma magunguna ina tabbatar muku cewa duk abin da ya shafi yara da yi wa mata masu juna biyu fashi kyauta kyauta ne amma wani lokaci ba mu da waɗansu magunguna a nan dole iyaye su saya wannan ko ina ne misali wajen yi wa mata masu juna biyu fashi da jika talatin da biyar ne ya kamata gwamnati ta bada shi kuma yara jika bakwai ne amma ba ta nan gabiya alhali sama da miliyon sittin da ɗaya ya kamata a zuba mana. Man sauraro abun da ya sauka kenan a maraice yau a madadin dukkan abokanan aiki da suka dafa shirin ya inganta ya kai gare ku. Dan badan da arlitin malam mamman gungu dan tani ke muku sallama mu huta lafiya. Sauraron shirye-shirye Isiro Kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandali sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Isiro Kalangu ina so kuma ina yadawa.